ga watan uku miladiya ta 2026 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma kuma har ila yau dai muna cikin tafsirin suratun nur wanda a yau insha Allah za mu karkar tafsirin ayata 29 shiga ayata 20 30 da kuma 31 insha Allah kafin mu shiga karatu wani ya rubuto yake tambaya game da karatun da ya gabata wanda muka yi akan yafiya sai yake cewa Allah subhanahu wata'ala ya faɗa ya ce wala in sabartum huwa khairu lissabirin wato idan kuka yi haƙuri shine mafi alkhairi ga masu haƙuri to shine yake tambaya cewa to idan mutane suka yi gulmarka ko suka ɓace ka sai ka yafe sun sani ko ba su sani ba to malam kai ma ka yi ma wasu hakan ba su sani ba balle su yafe maka kai kuma saboda kunya ba za ka iya faɗa musu ba to a nan kai ka yafe haƙƙinka da haƙƙinka ga mutane kai kuma wato na wasu lodin haƙƙin yana kanka kuma Allah bai yafe bai yafe maka haƙƙin wasu ko wani da ke kanka ba to anan ya halatta ka yafewa idan an je lahira idan wasu sun nemi haƙƙinsu a kanka to kai ma kana da haƙƙinka a kan wasu Eh, ina fatan an fahimci tambayarsa ce to yana magana ne akan yafiya da wanda ya yi wa wani ba daidai ba shi an yi masa ya yafe to shi ya yi na wasu ba su san ya yi ba ba zai iya gaya musu ba ballantana su yafe masa to kuma ga shi haka Allah ba zai yafe masa ba tun da haƙƙin wasu ne ya san haka ya fi san a yafe ah, idan mutum ya yi gulmar wani ko ya je ɓata shi to ba sharaɗi ba da sai ya gaya masa cewa na yi gulmar ka ko ba je gaya masa na ɓata ka ko na je na yi da kai ko na faɗi maganganu iri kaza kaza a kanka ba sharaɗi ba ne saboda in aka ce sai an sai an kawo wannan a cikin sharaɗi to lalle za a yi ta da husuma ne da rigima da wufan a kashe ta to wani lokaci a lokacin ma ne kamar aka zuwa mata fetur idan da akwai yar dama da ake haduwa a gaisa a yi mutunci to kaje ka ce ai jiya na zazzage ka ko na babbace ka ko na je na yi maka ƙarya na yi kaza na yi kaza ka yafe mun to daga lokacin kuma shi kenan an bata wannan yar alaƙar da take akwai ba sharaɗi ba ne abinda dai kawai ya kamata duk inda ka san ka je ka bata shi sai ka je ka gyara shi waɗanda ka san ka gaya wasu wasu maganganu marasa kyau a kansa to sai ka je kuma ka same su a cikin dabara cikin hikima ka warware abin da ka faɗa jiya ko shekaran jiya ko kake faɗa a baya sai ka warware ka faɗa abin da ya dace ka faɗa mai kyau ce mutumin nan kaga da farko mutane ba sa gane shi suna kaza kaza kaza za ka ga ana faɗar maganganu a kansa amma daga baya na gane mutum na shi duk ba haka ba ne ka dawo ka wanke shi tas saboda ka kai da ka ɓata kai ka sanya za ka gyara so ba sharaɗi ba ne sai shi ka je ka same shi gaba da gaba ka gaya masa cewa ka yi gulmarsa wannan ba sharaɗi ba ne saboda haka idan ka gyara shi sai ka nemi kuma yafiya ta ubangiji subhanahu wata'ala domin bayan laifi da kai masa shi ma Allah kai masa tunda Allah ya hana ya hana abin kai da abin da Allah ya hana kai ko da ya shafi haƙƙin wani sai ka nemi gafara shi ma Allah din don ka nemi gafara sa sai ya yafe maka shi kuma daman cewa ya ku nemi gafara gafarta muku ku nemi gafara ta gafarta muku saboda haka sai nemi yafiyar ubangiji shi kuma ubangiji sai ya yafe masa yake cewa wasu daga cikin waɗanda aka yi zai zama kayi masu laifin wasu ma sun mutu da yake cewa gulma da bata mutum ko cin mutuncin mutane idan mutum ya aikata su daga baya sai ya ji wa'azi yana so ya gyara to amma waɗanda aka yi wa wasu wasu sun mutu wasu kuma in ya biya siyafe masa rikici ne zai tashi to ya zai yi shi ne abinda muka faɗa wanda ya rasu shi ma haƙƙinsa yana nan sai ka yi ƙoƙari shi ma ka gyara shi yadda ka bata shi ka yabe shi yadda ka sauke shi ka faɗa alherinsa yadda ka faɗi sharrinsa inda ka san ka je ka bata shi ko mutanen da ka san ka je ka bata shi a wajen su, sai ka je ka same su ka gaya musu cewa cikin hikima cewa mutumin nan ashe ba a gane shi bane kaza kaza kaza sai ka san da za ka faɗa saboda haka in ka kuma yi wannan sai kuma ka nemi gafarar ubangiji subhanahu wataala shi kuma ubangiji sai ya yafe maka tsakaninka da shi abinda ka yi na saba masa wannan shine hanyar da ake bi amma ba a kai ta je ka ka samu mutum gaba da gaba ka gaya masa ba kuma ya fi yaɗin nan ita ce dai yadda Allah ya ce ɗin dai shefa alkhairi to shefa alkhairi ɗin ba ta yadda za a iya zama ko ba baya yadda Allah ya ce wani in sabartum da huwa khairu da sabirin kuka yi haƙuri ya fi muku alkhairi to ya fi alkhairi ɗin man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah wanda dai yayi afuwa ya gyara tsakaninsa da wanda suka bata to yazo inji Allah ya ce ladan sa yana wajena yazo karbi ladan sa to wannan yana nan a haka ba zai taba canzawa ba sai kuma wani da yake tambaya game da azumi a ce a bara ya sha azumi wajen guda goma sha bakwai bai samu yara masu ba ga shi bana wani azumin ya zo sai ga shi ma bana da guda goma gari guda goma sha biyu saboda ciwon ya hana shi to shi ne yake cewa da ya kamata ya yi dama shi mara lafiya marasa lafiya iri biyu ne akwai mara lafiyan da yake sa tsammanin waraka daga rashin lafiyarsa wata rashin lafiya ce ta same shi amma yana neman maganinta kuma yana ga alamar rashin lafiyar tana ɗin raguwa ga akwai yiwuwar ya warke gaba ɗaya to wannan zai jira har sai ya warke sai rama ko guda nawa ya sha ko da na wata guda ne dai har alamar waraka tana bayyana a jikinsa to wannan zai jira har lokacin warkewarsa sai ya biya ne abinda Allah subhanahu wataala ya ce kuma kana minkum maridan a wala safarin fa a min ayyami ukar. wanda duk daga cikin ku ya kasance mara lafiya ko yana halin tafiya ya sha azumi Allah ce to sai ya biya a wasu kwanakin daban to wannan shine hukuncin wanda ba shi da lafiya rashin lafiyar da yake sa tsammanin zai warke to wannan ba zai ciyar ba ko da kuwa azumin gaba ɗaya sha sai ya jira lokacin da ya warke sai ya rama sai kuma mara lafiyar da ya cire tsammanin samun waraka wa ka gaya masa cewa likitoci suka sanar da shi cewa wannan rashin lafiyar ka sai dai lallaba amma magana da ya warke gaba ɗaya ya dawo kamar da ba zai yiwu ba ya ji haka a tare da shi cewa kullum alamar dai ana samun dai ɗan relief ne amma ba wai alamar warkewa ba ce tare da shi ta zama masa chronic to wannan shine zai ciyar idan yana da halin ciyarwar yana da abin da zai ciyar da miskini a madadin kowace rana ɗaya da ya sha kaga azumi idan kwana 29 ne zai ciyar da miskini 29 idan kuma kwana 30 ne miskini 30 to wannan su ne alalazina yutilquna hu fi diyati ta'amu masakin wanda ba za su iya yi ba saboda yana wahalar da su mara lafiyar da ba zai iya yi ba saboda rashin lafiyarsa ta kai matakin da ba zai taɓa yi ga azumi ba ko tsufa ko gajiya to wannan sai ya fanshi azuminsa da ciyar da miskinai kamar yadda Allah ya ce ya sun ma masaki da ciyar da mabukata shi ne ka ba mutum abincin da zai ci a zama ɗaya ya ƙoshi ko ka ba shi abin da zai je ya dafa ya ce ya ƙoshi idan ka ba shi da farfe shi kenan ka taimake shi amma ka bashi abin da zai ce koshi ka bashi abincin rana ko ka bashi abincin dare ya ce koshi ko ma haka to kenan ka ka biya waɗannan muka da ake binka saboda haka ya danganta da rashin lafiyar shi mai rashin lafiyar idan rashin lafiya ce da yake sa ran waraka ci gaba da neman magani Allah ya bashi lafiya kuma Allah ya bashi ikon biyar abin da ya sha ah, sai kuma tambaya ta ƙarshe da yake tambaya game da wato sallah a haramai musamman ma makka an sai da yake cika tilmutsutsun mutane to kuma an san cewa ba a san masallaci da bari ana tsallaka gaban sallarsa akwai ma waɗanda aka ce in suka tsallaka maka sallah sallaka ta ɓaci a wajen wasu daga cikin malamai ce ta ɓaci daga ciki akwai mace mace wacce take baliga idan ta tsallaka sallar ka baka sa sutura ba a gurin wasu daga cikin malamai cewa sallar ta ɓaci saboda hadisin ya ƙau salatin rajul albar'atu wal himaru wal To asud to yake tambaya game da waɗanda suke zuwa umara musamman a irin wannan lokaci da ake cunkoso ce a harabai ne ko a harabin makka da wahala ka iya samun inda za ka yi sallah wani bai tsallaka maka sallah ba ko wata ba tsallaka maka sallah ba za ka iya yin ka amma wani lokaci sai dai kawai ka sun faɗo gabanka ko kuma kawai wata ta zo ta tsiri yin sallah a gabanka to da ba ita shari'a abinda take ɗorawa wa mutane shine abinda za su iya Allah yana cewa fattaqullaha mastata'tum ku kiyaye dokokin Allah gwargwaron yadda za ku iya la yukallifu Allahu nafsar illa wusa ba Allah bai dora wa rai sai abinda zai iya duk abinda mutum ya fi karfinsa ba zai iya ba to Allah bai dora masa shi ba tun farko ma don haka idan mutum ya zo sallah a masallaci mai alfarma na maka misali ba kamar yadda wasu malamai suke cewa ba a sa sutura ba a'a sutura babu wani hadisi sahihi da ya keɓance haramai ne babu hadisi sahihi da ya inganta akwai hadisai da basu inganta ba da suke cewa da masallacin makka wato masallacin ka'aba amma basu inganta ba saboda ka hadisan sutura sun shafi ko ina da ina har masallacin nan guda biyu masu alfarma to amma akan zo wani yanayi da ba su tira ba ko mai za ka sa sai an wuce ta gaban ka? saboda cunkoso da turmitsi tsiniya kai ma kuma ba ce yadda za a yi sai ka wuce ta gaban wani mai sallar saboda za a zo babu wata hanyar da za ka wuce kai kuma ba abin ka tsaya cak ba babu magana tsayawa cak Ko lokaci wafi ma kuke yi akwai da za su zo tsari sallah a gaban masu wafi kan hanyar su to kaga ba za ka dakata da tsawafi ba sauran wasu ne a bayan ka kai ba da zarar ka tsaya tun kuɗa ka za'i haka dole ne kai ma ka ci gaba da zagayawa to a irin wannan yanayi da shi wanda ya zo yake sallah idan har babu gurin da zai yi sallah sai nan inda ya je ba zai samu gurin da zai samu sallah ba sai a nan ɗin to kuma nan ɗin za a ki ta ta gabansa to babu komai abin da zai iya yi kenan shi ma mai wucewar ba shi da wata hanyar wucewa sai nan shi ma babu wani abu a kansa amma a karan farko dai ka yi iya bakin kokarin ka na kaga ka nemi inda za ka yi sutura din idan ka samu to idan ba daidai bane kai sallah ita za a kauce ma ta gaban ka amma in baka samu ba ko kana tsakari wasu suka faɗo gaban ka wannan ba zai zama laifi gare ka ba kuma ba zai cutar da sallah ka ba insha Allah bismillah mu ci gaba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسجونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون نعم. قل للمؤمنين يغفوا من أبصارهم ويعلمون akwai eh, tambaya ta ƙarshe da ban ansa ba wani ne yake cewa mutum ya shigo masallaci sai ya samu wani yana karata alkur'ani shin zai masa sallama ko ko ba zai yi ba zai masa sallama babu wani datti da ya nuna cewa don mutum yana karatun alkurani ba za a masa sallama ba za ka yi masa sallama shi kuma zai ansa maka yayin da yake tsakiyar da karatun aya ya kai ayar shi kenan sai ya tsaya sa maka sai ya ci gaba da karatunsa ai ba a hana shi magana ba ba a hana shi wata magana ba don yana karatun alkurani ko an hana shi babu wanda aka ce an hana shi saboda haka in ya ɗauko aya bai kai karshen ta ba kai sallama sai kai karshen ta sai an samu ka sallama ka shikenan idan ya zanto mai sallama an halatta ayo mai sallah wanda shi an hana shi wata magana ma wadda ba ta da alaka da sallarsa amma an halatta a yi masa sallama anas dan malik yana cewa muna shigowa annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah mai masa sallama ya ansa mana ta hanyar ishara da hannunsa annabi sai ya daga hannunsa ya mana alamar ansa mana sallamar sai yana sallah to idan ya zanto mai sallah da ba a yadda wata magana a cikin sallarsa ba sai wacce take da alaka da sallarsa amma an yadda a yi masa sallama to kaga min babu aula wanda shi an yadda ya yi magana ba a cikin sallah yake ba shi min babu aula a yi masa sallama a yi ansa wasu ma sukan ce wai hatta mai cin abinci ba a sallama a masa sallama to wannan koda wasu sun faɗa magana ce marjuhiya marar ƙarfi marar dalili me zai hana dan kana cin abinci ka ce ai akwai roma a baki na ka ta shaƙe ni ai ba a ce lallai lokacin da aka yi sallamar ba sai ka ansa nan take ko da ko da ko da roma a bakin ka a'a haɗe lomar ka ai ba a ce ta zama a bakin ba dai ko minti nawa za ka yi kana tauna ta sai ka haɗe ka haɗe sai ka ansa sallamar ka wannan shine magana rajiha kuma kun san cewa ita sallama wanda zai yi ta mustahabi ne ba dole ba ne amma kai da aka yi wa sallama dole ka ansa ta mai da sallama wajibi ce fardun dai kifa'i kuna da yawa wani ya zo yi muku sallama to dole ne a samu daga cikin dai wani ya ansa sallama idan ɗaya ya ansa daga cikin ku shi kenan ya ɗauke wa sauran idan kuma dukan ku kuka yi bari su kuka yi shiru to dukkan kun zama masu laifi saboda haka raddu salam haƙƙi ne daga cikin haƙoƙin musulmi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata cikin haƙoƙin musulmi akwai raddu salam Allah da cewa idza hayyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsani minha aw rudduha yayin da aka gaishe ku da wata gaisuwa gaisuwa a musulunci babu kamar assalamu alaikum to fa hayyu bi ahsani minha ku mayar da da gaisuwar da tafi wanda aka yi muku aw rudduha ko kuma yadda iya wanda aka yi muku alal aqalla ne idan baka ba shi fiye da wanda ya baka ba to kada ka kasa yin kamar yadda ya maka saboda haka wannan haƙƙinsa ne don haka don kana cin abinci ko kana karatun alkur'ani wannan haƙƙin nasa ba zai sare ba yana nan a matsayin haƙƙinsa in ya ce da kai assalamu alaikum to zalle za ka bayar masa da sallama ko da bayan ka haɗiye lomarka ko kuma bayan ka kai aya inda za ka tsaya sai ka ba shi a sa na'am Allah subhanahu wata'ala ya ce laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin lakum fiha mata wato babu laifi a gare ku an tadkhulu biyutan ku shiga gidaje gaira maskunatin wadda babu kowa zaune a cikin ta lakum fiha mata'un kuna da abin amfani a cikinsu. ko kuma kuna da kayayyakin ku a cikinsu kamar yadda jiya muka yi bayanin waɗannan ma'anoni guda biyu Allahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun Allah yana sanar da abin da kuke koyewa kuke bayyanawa da kuma abin da kuke koyewa to wannan ayar tana nuna wajabcin neman izini tana ƙara nuna mana wajabcin neman izini domin anan da Allah ce laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha mata'un lakum ba ku da laifi ku shiga gidajen da ba wani a zaune a ciki fi ha mata'un lakum kuna da abin da jin daɗi ko kuna da amfani a cikinsa wannan yana nuna an yi maka sauki roksa ce aka baka sauƙi ka samu ta cewa idan gida babu kowa da yake mazaunin gidan to kana iya shiga ba tare da kayi sallama ba saboda illatul wujub din abinda zai sa dole kai sallamar babu shi shine samun mazauna wannan gida kaga yana nuna kenan in akwai abinda suke mazauna wannan gidan to ba dauke maka wannan laifin ba saboda haka wajibi ne kai sallama wajibi ne ka kuma nemi izini yayin da ka zo shiga cikin wannan gida wanda yake nuna maka wujubul istizan wajabcin neman izini yayin da aka zo shiga cikin gida sannan faɗar Allah subhanahu wata'ala da ya wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun Allah yana sane da abin da kuke bayyanawa da kuma abin da kuke boyewa wannan shi ma wa'ibi ne wato darko ne ubangiji subhanahu wata'ala yake alkawarin sa yana alkawarin darko ga wanda yake aiki da wannan ladabtarwar da wannan tarbiyyar da ubangiji subhanahu wata'ala ya bayar na cewa in za a shiga gidan mutum zai shiga gidan da ba nashi ba to ya nemi izini wala yakunu wa'idu illa ala tarki wajibi sai kaga ana barazanar azaba to ba za ta yi ba sai idan an bar wajibi ne inda mustahabbi ne ba za a yi maka barazanar za a kama ka da laifi ba Allah ce yana sanar da abin da kuke koyewa kuma yana sanar da abin da kuke bayyana wanda kuke koyewa ma'ana zai muku hisabi akan duk abin da kuka aikata to duka waɗannan ayoyi da muka karanta na al-istizan na neman izini ayoyi ne waɗanda suke muhkama ayoyi ne guda biyu kuma dukkansu muhkama kowace daga cikinsu tana nan tana aiki babu wacce aka shafi inda Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum da wannan laisa alaykum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha mata'un lakum waɗannan duka ayoyi ne waɗanda babu ɗaya da aka da aka soki saboda an samu wasu maganganu daga wasu daga cikin magabata suna cewa an shafe wato aya ta biyu kamar ta shafe wani bangare na aya ta farko aya ta farko ta ce latar kulo biyutan zaira buyutikum kar ku shiga gidajen da ba naku ba har sai kun nemi izini wannan kuma ta ce babu laifi ku shiga gidajen da babu kowa a cikinsa wato ko ba ku nemi izini ba kenan wancan ayar farko ta game dukkan gidaje gaba daya wannan kuma ta keɓance wasu gidaje daga baya an yarda cewa a shiga kamar ayar farko ta hana a shiga kowane gida sawa akwai mutane a ciki ko babu sai wannan ayar kuma ta zo sai ta rage wa wancan hukunci ƙarfi sai ya zama na an ware gidajen da babu kowa a cikinsu ko gidajen da ba da babu mazauna a cikinsu ko wuraren da suke wurare ne na jama'a cewa wannan kuna iya shiga ba tare da kun nemi izini ba to wasu daga cikin malamai sun yi amfani da kalmar nas ko istisna'i kamar abin da aka ruwaito daga abdullahi bin abbas da ikrima da alhassanul al-basri da muhammad ibn shihab az-zuhri sai dai magana ingantacciya daga cikin maganganun malamai cewa duka waɗannan ayoyi ayoyi ne muhkamat ayoyi ne waɗanda suke muhkama suna nan da aiki suna aikin su dama ayar farko tana magana ne akan gidajen da suke da mazauna a cikinsu aya ta biyu kuma tana magana a kan gidajen da babu mazauna a cikinsu kaga kowace aya da bangaren da take magana kaka ba su ma haɗu ba balle ɗaya ta goge ɗaya ba su ma haɗu ba ballantana ɗaya ta shafa ɗaya wacce tana magana a kan gidaje wanda take suke da sukkan babu wa sukkan akwai masu gidan kuma suna zaune a gidan wannan kuma tana magana akan wasu wurare waɗanda babu mazauna a ciki duk da cewa tana yi wa akwai mutane akwai abubuwan da za ka zo don ka amfana da shi kamar yadda ajiya muka muka yi misalai da wurare waɗanda suke na jama'a ne na kowa da kowa ne to ba buƙatar za ka shiga sai ka yi sallama da za ka shiga asibiti a sai ka yi nemi izini ba ko da za ka yi sallama ba sai ka nemi izini ba don za ka shiga police station ba sai ka nemi izini za ka shigo ba kanan za ka shiga supermarket ba sai ka nemi izini za ka shigo ba duk wani guri da aka yi shi don jama'a to kana iya shiga kai tsaye illa iyaka dai sallama kuma wannan wani abu ne wanda yana nan tsakaninka da duk wanda ka haɗu da shi ana so ka yi masa sallama amma dai neman izini bai zama wajibi a wannan wurin ba saboda ka ayoyin guda biyu kowace tana magana ne akan wani bangare eh, na gidaje ba kowace kuma tana da hukuncinta yana nan babu wanda aka aka aka shafe hukuncinta shi yasa ibnu jarir al tabari عليه رحمة الله أتكين تفسير التجامع والبيان يكتشاف كل واحد من الحكمين حكم في معنى غير معنى الآخر هو أني ليلة أتكين هكون جنب جنب قدابيو إلا مقال أني أكون هكون شيء وتم أنابا تأمبا وإنما يستثنى الشيء من الشيء إذا كان من جنسه أو نوئه في الفعل أو النفس أي أنا توقت يعني إلا أبي يستثنى ما إلي لا أتيت أن توقت كذا wanda ce mutane kaza suka shigo banda wani dukkan su mutane ne har shi wanda kai togaciyar ka ce banda shi shi ma mutum ne to amma waɗannan abubuwa ne guda biyu mabambanta waɗanda ba su haɗa jinsi ɗaya ba fa amma idza lam yakun kadhalika fala ma'na na istisna'i minhu kaga ba anan babu magana togaciya dan kowace zaman kanta take shi yasa Abu Ja'far an-Nahas a littafin sa an-Nasikh wal Mansukh shi ma ya tabbatar da cewa duka ayoyin guda biyu suna nan wal qawlu bi annahuma muhkamatani qawlu akthari ahli ta'wil shine magana da yawancin malamai suka yi malamai da yawa sun tafi akan haka Abu Hanifa Ibn Atiyya cikin masu tafsiri Ibn al-Jawzi a cikin tafsirin sa Zadul Masir haka na al-Qurtubi a tafsirin sa al-Jami' li ahkam al-Qur'an haka nan ibn al-qayyim ah, afwan ibn kathir a cikin tafsirin sa tafsir al-qur'an al-azim haka nan ibn al-qayyim a cikin littafin zad al-ma'at dukkanin sun tafi akan cewa ayoyin nan guda biyu kowace da mahallinta kuma kowace tana nan tana aiki babu wacce aka shafe aikinta ah, ya tabbata daga abdullahi dan abbas kamar yadda abu dawud da al-baihaqi suka ruwaito abdullahi dan abbas yana cewa ayatun لم يؤمن بها أكثر الناس آية الإثم وإني آمر هذه جارية قصيرة قائمة على رأسه أن تستأذن علي وتا آية ودى ديوة لبسكين متعلمة سي إيماني لإتباء إنا نفهم باسا أيكي لإتاء imani a nan yana nufin aiki da ayar cewa ba su yadda aya ba ce yawancin mutane ba su imani da aiki da wannan ayar ba ita ce ayatul izini ayar da take maganar neman izini ya ce to ni ina umartar wane wance yana umartar sai nuna wata kuyangarsa da take tsaye a lokacin a kansa ya ce to wannan in duk sanda za ta shigo ina cewa sai ta nemi izini to wannan shi ne alkur'ani yadda yake tsara wa ɗan adam rayuwa yadda yake tsara wa ɗan adam rayuwa alkur'ani tsari ne rayuwa wanda bai bar abu babba da karami mafaci alkur'ani ya zo mana da tsarin yadda za mu gudanar da shi za mu ga yadda alkur'ani ya ba ma wannan ɓangare mahimmanci kwarai da gaske ɓangare ne na zamantakewa ɓangare na neman izini ɓangare ne na zamantakewa alkur'ani ya ba shi mahimmanci har aka saukar da waɗannan ayoyi da suke bayanin ga yadda za ku yi ga inda za ku nemi izini ku sallama ga inda ba sai kun nemi izini ba duk wannan yana nuna maka cewa tsarin addinin musulunci tsari ne da yake ya gamo komai da komai ya tattaro kowane irin abu ba kawai manya-manyan abubuwa musulunci ya zo yi magana a kansu kadai ba a ya yi magana a kan dukkan wani abu da ya shafi rayuwar ɗan adam shi ya sa a salmanul farisi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bai bar wani abu ba wanda bai koyar da mu shi ya zamu yi ba hatta shiga ba haya hatta da za ka yi tsuguno sai da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo mana da bayanin yadda za ka yi tsuguno kakka kalla alƙibla kakka ba da baya sannan kuma ga abin da za ka ce in ka zo shiga in ka zo fita ga abin da za ka ce ga yadda za ka yi tsarki ga shiga shiga shi duk sai da musulunci ya zo ya bayaninsa saboda haka kaga ashe babu wata mu'amala babba da za a ce babu ruwan musulunci a cikinta saboda haka za mu ga cewa a yadda musulunci ya ba mu wannan gaba ta neman izini muhimmanci ba don koma saboda a tsare alfarmar gida saboda a tsare wa mutane su kada ya abinda mutane za su cutu kada a jefa mutane cikin damuwa yayin da ka auko wa mutum ba tare da saninsa ba yayin da ka yi masa ba kawai ka faɗo gidansa babu shakka za ka cutar da shi kuma za ka ga wani asirin da ba zai so ka gan shi ba za ka ga wata al'aurar da ba zai so ka ganta ba a nan idan aka ce al'aura kan ka ɗauka kawai ana magana da al'aura ta tsiraici a'a dukkan wani abu da yake na asirin mai gida da ba zai so wani bako ba da izininsa bai zo ya gani to al'aurarsa ce sauraka al'aura ta kunshi dukkan wani asiri dukkan wani asiri da yake cikin gida kana iya cewa abincin da yake ci al'aurarsa ce da yake sawa al'aurarsa ce kai hatta kayan da yake kayan alatu da ya zuba a gidansa kayan amfanin gida dukkansa al'aurarsa ce dukkansa asirinsa ne saboda ka kada ka shigar masa ba tare da yardarsa ba ka je ka same shi yana tsaka da cin wani abinci da baya so ma a san yana cin abinci irin wannan ai zama wani dan kwambo ne a waje yana dan abin nan a gida kuma yana dan cin wasu abubuwa haka ka duro masa kaga a shi ma wannan ne a ka kaga a lokacin ba zai ji daɗi ba eh a waje yana ce maka ni ba na cin kaza kaza duk abin da aka ce ni kaza kaza shi kuma a gida abin da yake samu ya ci masha Allah to kawai sai ka faɗo masa ka gani kaga ba zai ji daɗi ba to saboda ka abincinsa al'aurarsa ce eh, kayan da ya suke sa na kayan amfanin gida shi kansa wannan asirinsa ne wani ba zai so ga makwancinsa ba ba zai so ba wani kuma zai so in zai yi baki kafin ya zo ya dan gyaggyara gidan ya dan gyaggyara abubuwa ka da wannan ya da wannan ya da wannan musamman mata to kawai haka nan ga wata faɗo mata kawai kwatsam ba tare da shiri ba ga kaya kwatsam kwatsam a cikin gida ga wannan ga wannan ga wancan ba ta ji daɗi ba da yau ta sanar da ta nemi izini ila za ta kikkin za ta kakkauta da wasu abubuwa yadda za ta zama jin daɗin tarbar bakonta ko bakuwarta saboda ka wannan ma al'aura ce don haka kan cewa al'aura anan kawai ana nufin al'aura al'aura ta jiki kadai Ta hatta hatta yanayin zuciya Ta yanayin zuciyar mutum mutum watakila yana tsaka da yi wa matarsa faɗa an ɓata masa rai kawai ka duro wanda shi ba zai so haka ba ba zai zo ka zo ka same shi yana yi wa matarsa faɗa ba saboda ka kaga wannan shi kansa wani sa ne ba zai so a tona masa ba watakila an masa wani abin da har ya sa shi zama yana kuka kawai ɓacin rai yana cikin wani ɓacin rai yana kuka kawai sai kwatsa ka shigo masa eh, shi kuma a wajen mutum ne mai barazana amma gashi nan yana kuka bai shirya ba ka faɗo masa gida to duk irin wannan kai za ka ɗauka kamar ba komai ne amma zai iya taɓa zuciyarsa saboda haka hatta irin nafsiyya almashairun nafsiya suma abin kulawa ne yayin da zaka zo wa mutum ka abin da shi yasa zamu ga alqur'ani ya zo da tsare-tsaren da zai zai tsara mada waɗannan abubuwa saboda kada a bar wani abu da zai kawo wani bacin rai ko da zai kawo wani hatsaniya ko rashin fahimtar juna ko wata rigima tsakanin mutum da ɗan uwansa duk sai aka yanke waɗannan hanyoyin da za su iya kaiwa zuwa ga wannan a samu wannan sannan uwa uwa abin da ya shafi ita kanta al'aurar ta jiki wani daga irin wannan zai zo ya fada idan sai je ya ga abinda zai zama masa fitina a rayuwarsa kuma fitina a rayuwarsa tunda wani lokaci daga ido ne game da za mu zo ayar gaba kullum mu'minina ya gudu min absarihi idan dan shi yake farauto abubuwa da ƙarshe kuma za su zama mutum alaƙaƙai su yi sanadiyyar faɗa wasu halaka to idan aka ce babu izini kawai fado wa mutane ake yi kamar yadda da ake a jahiliya jahiliya kawai sai da mutum ya ga tsaye mutum tsaye kekam a samansa ila yana tare da iyalinsa saboda ka sai dai ɗaga kai kawai ganshi ya zo ce ya zo gurinsa ne babu neman izini balle sallama babu musulunci ya zo ce duk ba wannan duk babu wannan saboda kan ana barin wannan kofar shaidanu ne za su shigo kuma suka shiga ɓanna za su yi ba kaɗan ba amma a yanzu fahimtar mu da waɗannan abubuwa mu musulmi ne da muke karanta alkur'ani kuma muna ga yadda alkur'ani yake tsara irin wannan zamantakewa amma fahimtar mu daga waɗannan abubuwa duk ta disa shi fahimtar mu duk ta disa shi babu ita mutum zai iya auko maka gida a kowane lokaci duk sanda ya ga dama da daddare ko da rana kuma ya zo ya tabuga kofa ya tabuga kofa har ya dame ka tashi ka buɗe ba don kana so ba ko kuma kofar ka buɗe take sai dai ka je shi kawai sai ga wani nan ya zo ko kuma kawai ka gashi tsaye a kanka sai dai ka gashi tsaye a kanka ka so ka ƙi ko ka so wanda wanda ya saba wa duk abin da waɗanda ayoyi suke karantarwa babu izini babu sanarwa a yau muna da hanyoyin isar da waɗannan saƙonni na sanarwa cikin sauƙi wanda a da can lokacin da ayoyi suke sauka ma babu a da sai ka zo ma sannan ka nemi izinin amma yanzu kana iya neman izinin ma baka zo ba kafin ka zo ma kana iya neman izini kana iya daga waya ka buga kana iya aika saƙon ko ta kwana kan ta kwana duk kana iya wannan amma maimakon ka yi amfani da wannan damar A'a. a sai dai mutum kawai ya ji ka garam ka zo masa kuma ya ce yana da wani uzuri rai ya ɓaci kaga kai aiki da dokar da Allah subhanahu wataala ya sa domin kana ganin wani dan kankanin abu ne ba sai an yi ba sai an yi da shi ba neman izinin da aka ce ka ƙi ka nemi izinin amma kuma kai ka zo Allah yana cewa idza qila lakum idza qila lakum farji'u in ce ku koma ku koma ka ƙi yadda ka yi aiki da wannan ba to yayin da muke ganin abubuwa irin wannan suna faruwa kuma suna iya zama sanadiyar yanke zumunci suna iya zama sanadiyar samun saɓani da rashin jituwa tsakanin masoya abokai yan uwa mutum ba da izini ba sai sai faɗo ma ɗan uwansa a lokacin cin abinci kuma ya ce sai an ba shi abinci bai san zai zo ba ya faɗo masa a daidai lokacin cin abinci kuma ba ba shi abinci bai ji haushi ko ya zo tsakar dare kuma ya ce yana sa a ba shi gurin bacci kawai ya taso da ƙauye ya zo bai sanar da kai bai ba komai sai ganin shi kai da ledarsa to ka nemo duk inda za ka je kai shi ka saukar da shi wanda ya saba wa tarbiyyar da alkur'ani yake yake ba mu anan ya saba wa da tsarin da alkur'ani yake dora mu akai a yau wasu al'ummomi da muke gani musamman al'ummomin yamma muna ganin su da wasu tsare-tsare wasu muna musu dariya wasu kuma suna birge mu wasu tunin musulunci ya zo mana da su amma muka yi watsi da su ba mu ɗauke su a bakin komai ba wasu kuma da za su zo suna birge ma musulunci ba bai yadda da su ba amma tun da bature ne yake yin abin sai ya birge mu kana da makoci ba ruwanka da shi ba ruwanka da kai ba ruwan shi da kai ba ruwanka da shi da haka ka zo ya wuce ka wuce ya wuce ba mai daga ma wani hannu ba mai kowa sallama damuwarsa da daɗinsa duk bai dame ka ba wannan rayuwa ce ta mutanen yamma za a iya zama shekara da shekaru ga kofa ga kofa amma ba wanda yake kula wani ba wanda yake damuwa da wani ba wanda yake rayuwar wani wani ma yana iya mutuwa a cikin gidan nashi shekara da shekaru ba sai ya mutu ba saboda ba wanda yake zuwa gunsa ba zuwa gun kowa to irin wannan rayuwar ta banza da wafi tana shigowa cikin al'ummar musulmi yayin da kuma irin waɗannan ladubban su kuma ana yin matsi da su saboda haka a tsari na musulunci ana neman izini idan a da can babu hanyar da za ka iya neman izini kafin ma ka zo to yanzu akwai ta wanda kamata ya yi ƙara taimaka mana wajen bin wannan tsarin da alkur'ani wannan hanyoyin da ake da suna zamani na sadarwa kamata yanzu su kara mana ƙarfin gwiwa yadda za mu kiyaye waɗannan dokokin na alkur'ani ai ba abin zaɓi ubangiji ya sasu saura ka na san da zuwanka ka sanar da ni saura ka ba ni da damuwa in akwai wani abu da zan shirya maka akwai wani abu da ke so a waje na dan maka ya ka ba ni wannan damar amma yayin da kawai ka auko min ka san wasu wani lokaci sai a ce kawai buje in yana nan ke da in baya nan ke haka kawai za a ce a kawai bari mu je in mun same shi mun yi sa'a ba ruwansu da wani hairayi za su same shi a zamanin nan musamman a ƙasanmu a ƙasanmu waɗanda suka fi shan wahalar wannan malamai hukun sani malamai sun fi shan wahala a wannan sau shi kofar malamai gani ake kawai a buɗe take kamar police station duk sanda ka gada ma kawai ka je ba a ɗauke shi shi ma mutum ne yana da bukatunsa ba yana da wasu 'yan uzurorinsa a'a shi ai malami saboda haka koyaushe za a iya zuwa a kwakwasa masa gida a ce an zo da tambaya an zo an kawo wani koke an zo ya raba wata rigima wannan ba daidai ba ne idan annabi sallallahu alaihi wa sallama kansa wanda Allah ya aiko shi ne zuwa ga duniya shi ɗan aiki ne zuwa ga kowa قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا ce ni manzo ne zuwa gare ku duka amma duk da haka aka hana a yi masa irin wannan jirar kawarar aka hana a zo a auko wa gidansa ba tare da izini ba ko a zo ana ta yi masa sallama ko ana kwankwasa gidansa ko ana kiransa Allah ya hana sai a yi haƙuri har sai ya fito in bai fito ba ba za a fito da shi da ƙarfi ba to yanzu malamai musamman a ƙasar nan saboda al'adu saboda al'ada wasu ƙasashen ba za ka samu irin wannan ba amma mu saboda al'ada al'ada da malami kulle yana tsoro sau haka duk wanda zai shiga gidan masu ya wuce ta gabansa za ka koyo da abe labule to sai yanzu da rayuwa ta canza abubuwa suka canza su kansu malaman ba irin wancan da tsoro ba ne yanzu malami ne ko ma'aikaci ne a jami'a ko ma'aikaci ne a wata babban jami'a ko ma'aikaci ne na gwamnati shi ba yana da yan kujiba kujibarsa da yan matsalolinsa na rayuwa na yau da gobe faraka shi ma kamar kowa yake yana da wannan haƙƙin idan kana son ka je masa wata ziyara ko ka je masa wata matsala to ka nemi izininsa shi kuma ya duba ya ga wanda lokaci ya kamata ya baka amma ba kawai ka yi masa irin wannan dara ba ka ce ai shi malami ne kuma idan bai saurare ka ba ka koma ka zage shi ka ce wulaƙanta mutane yake wani ma zai iya zuwa ya kafa kyamara ya fito ya zazzage malamin ce ya je ya wulaƙanta shi ya je ya ƙi saurarensa ya je ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza shi kuma bai ma san da zuwansa ba wanda wannan ba daidai ba ne mu duba mu ga yadda alƙur'ani yake aje mana manhaj hayat cikin wannan ɓangare na rayuwar da zamantakewa kuma alƙur'ani ya ba ta wannan inaya al-istizan alista izan wanda yake nuna maka cewa musulunci ba karaman addini bane ba ta ba addini irinsa ba da bai bar karamin abu da babba sai da ya sanya ma dan adam yadda zai zai tsara shi kuma kana sauka daga wannan layin ka shiga cikin matsala kana sauka daga wannan layin da ubangiji subhanahu wataala ya tsara to ka shiga cikin matsala kuma ka sawo cikin matsala ka mu dawo mu rike al'ada da musulunci ya zo mana da su za mu ga kyakkyawar rayuwa a tsakaninmu kuma za mu fahimci juna mu saki wasu abubuwa na al'adu wanda ba su da asali ba su da tushe mu sake su kada mu rika sa su ne ma'auni da za mu gane an girmama mu ko ba girmama mu ba wannan ba shi ne ma'auni ba a musulunci ka ɗauki ma'aunin girmamawa a musulunci daban ma'aunin da al'ada kuma suke nuna girmamawa ne shi kuma daban al'ada idan ta ci karo da abin da ke koyarwa ce ta addini to sai a jita amma abin takaici tsare-tsaren da addini ya zo da shi ba shi muke aiki da shi ba muna ɗauko wasu waɗanda suka ci karo da addini kuma so muke so mu mai da zama cikin rayuwar mu yau da gobe sannan Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba bayan ya kawo maganar hukuncin al-istizan neman izini sai ya ce kullil mu'minina yaghuddu min absarihim kaga ya mu'minai rintse ganinsu wa ya fazo furujahu su tsare al'aurarsu zalika azka lahum wannan shi ne mafi tsarki gare su inna Allah kabirun bi ma yasnaun lalle Allah masanin abin da suke aikatawa ne anan zamu ga akwai alaƙa mai karfi da ayar al izan ko ayoyin al izan waɗanda suke magana akan neman izini da kuma wannan ayar ta mutum ya kame ganinsa ya rage kallonsa saboda me yasa aka ce an ce a nemi izini kamar yadda annabi ya ce inna ma ju'ila listi'zan min ajli al-basar to sai magana al-basar din ta zo shine abin da ya shafi ganin in in an baka izini ka shiga to ga wani ladabi har ila yau da shi ma zaka kula da shi ko a lokacin da ka shiga ko kafin ka shiga ko kuma ko ina ne kake rayuwa Allah cewa annabi sallallahu alaihi wasallam qul lil mu'minina ka gaya wa mu'minai ka gaya wa mu'minai saboda su ne ake gaya musu su ji su ne suke aiki da abin da ake faɗa musu su ne suke aiki da dokokin da ake su kamar da muka faɗa a waccan ayar da ta gabata mu'minai su ne suke karɓar umarni daga Allah su yi aiki da shi amma da ba mumini ba bai ba yarda da abin ake gaya masa na dokar ba ballantana ya aiki da shi shi yasa Allah yake gaya wa yake ce a gaya muminai kuma sannan cewa a gaya muminai dan a nuna musu cewa aiki da wannan umarnin da ba su wani abu ne da zai ƙara haɓaka musu imaninsu zai ƙara sa imanin su ya hauhawa saboda dukkan wata aya da za ta sauka wacce ke ɗauke da umarni ko hani idan mumini ya karbe ta ya aiki da ita to imanin sa ne ya karu ba ma unzilat suratun minhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun saboda haka duk wani mumini yayin da ya ji umarnin Allah subhanahu wataala ya aiki da shi to imanin sa ne zai karu in ya ji hani ya kauce ba abinda aka hada shi ba imanin sa ne zai karu to haka ce ya gubbo min absarihim su rintse idanunsu su rintse ganinsu ba yana nufin su rufe shirin ba a'a su rage sakin ganin aka sakaka malin zani saboda albasar ita ce hanyar da fi kowace hasar da tafi kowace kai abu zuciya da wuri saboda shi ido zai baka komai a yadda yake cikakkensa in mai tsawo ne ka ga tsawonsa gajare ne ka gajartarsa mai kauri ne ka kaurinsa fari ne baki ne ido ne da zai wannan hasa ta ido take ke baka wannan ka za ta baka surar abu cikakkiya sabanin sauran hawas da kake da su a gaban hasa ta ji za ka saurara yanzu yadda za a siffanta maka abu ka saurare shi ta kunne a ce misali a rediyo ne a ta gaya maka abin da mai tsawo ne gajere ne mai faɗi ne mai ƙiba ne mai kaza ne mai kaza ne ba daidai yake ba da a ce a kunna maka ce a talabijin ka kalla kana gani a talabijin sai ka ga cewa duk sifar da aka baka wata ila ashe baka ma gano cikakkiya ya take ba saboda haka shi ita hasa ta gani ita ce tafi ba da abu complete cikakken abu cikakken abu malamai sun yi ta saɓani akan da ji da gani wanne ne yafi to shi gani inda ya fi ji wajen ba da sura cikakkiya shi kuma ji inda ya fi gani shi kuma ya fi faɗaɗa za a iya baka labarin abin da ya faru shekara dubu ɗari eh, biyar ɗari shida baka sirar annabi sallallahu alaihi wasallam ka ji ga yadda annabi ya rayu da shi da sahabbansa sama da shekara dubu da yin abu ko da zai iya kashe wannan amma ido ba zai gano ba abin da ya riga ya wuce ba zai gan shi ba abin da ya masa nisa ba zai gani ba amma kuma sanda zai ga abu kuma zai ganshi cikakke don haka kowanne wannan min haisu kamalar sura ya fi wancan kuma min haisu a shimuliya yakan haɗa abubuwa na nesa ma ka jo labarin suka ɗauka duk wannan shi kuma ya fi to saboda haka anan ubangiji wata wataala da yake ya sun hadarin ido da irin abin da yake farautowa ya kawo zuciya sai Allah ya magana cewa to a rike shi sannan kuma ya umarni da wa yahfazu furujahum tsare al'auratu tsare al'auratu kada su yi abin da Allah ya haramta musu kada su yi zina kada su bari a ga al'auratu kada su ga al'aurar wasu wanda bai halatta su ga al'aurarsu ba da cewa la taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila kada ma ku kusanci zina na abu ne mummuna kuma hanya ce take wacce take ta munana walladhina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum aidahum ghayru malumin faman intaga wara dhalika fa ulaika hum al'adu haka ubangiji subhanahu ya yi umarni da atsari atsari al'aura ta hanyar kada ka bayyana tsareyinka kada kuma ka rika neman ganin tsareyin wasu sannan kuma ka tsare al'aurarka kada ka sata inda bai halatta ba ta hanyar neman neman biya wa kanka sha'awar da bata dace ba hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari hadisin salim da sa'ad radiyallahu ta'ala anhu zalla sallallahu alaihi wasallam yace man yazmalli ma baina lihiyaihi wa ma bai baina rijlaihi azman lahu janna. wane ne zai lamince min abin da ke tsakanin baki wato abin nan ke tsakanin harshen wato bakinsa shine bakinsa da abin da ke tsakanin kafafuwansa yi kuma illa mun ce masa gidan aljanna wato wace waye zai kiyaye harshensa eh, bai na lihiyayi tsakanin gashin baki da gemu shine harshe baki da yake tsakaninsu waye zai kiyaye mun bakinsa kiyaye maganarsa da kiyaye harshensa waye zai kiyaye farjinsa ji kuma zan lamince masa gidan aljanna haka na abu dawud da tirmizi sun fitar da hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama hadisi muawiya ibn haida annabi yake cewa <clears throat> abinda muawiya ibn haida yake tambayar annabi sallallahu alaihi wa sallama ce qultu ya rasulullah auratuna ma na'ti minha wa ma nazar al'auran wacce ce za mu bayyana al'aurar mu ina ne ba za mu bayyana annabi ya ce ihfaz eh, aurataka illa min zawjatika aw ma malakat aymanuka aw ma malakat yaminuka ka tsare al'aurarka kada ka yadda ka bayyana al'aurarka in ba ga matarka ba ko baiwarka da ka mallaka sai wani ya ce arrajulu ya kunu ma'ar rajul wani zai iya kasancewa tare ɗan'uwansa namiji wato suna rayuwa tare namiji ne uwansa. shi ma sai na kiyaye al'aurata annabi ya ce in istata an la yaraha ahadun faf'al dai zaka iya kakka da wani ya ga al'aurarka to kai haka qultu ar ya yakunu khaliyan sai muawiya ibn haida ya sake tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam to idan mutum shi kadai ne fa ya iya zama tsirara zigidar haihuwar uwarsa nabi ya ce da shi fallahu a haƙo an yi min ai Allah shi ya fi cancanta a jikunyarsa haka kawai ka tube ka zauna zigidir tumbur ba komai a jikinka ka ce wai zafi eh ai kai kadai ne ka rufe windo ka rufe kofa to bari ka cire ka koma haihuwar a ai akwai Allah kuma akwai mala'iku akwai mala'iku tare da kai ka ji ka ji kunyar su ka ji kunyar su saboda haka koda kai kadai ne ba daidai bane ka rika zama zigidir ba ba ba komai a jikinka to kaga wanda duk yana nuna cewa tsare al'aura wani abu ne wanda yake wajibi ga namiji da mace a nan za mu ga cewa Allah subhanahu ta'ala da ya zo maganar ido ce kullil mu'minina yaghuddu min min absarihim aka tsara wata min a cikin jimlar amma da aka zo maganar alfuruj wato al'aura sai aka ce wa yahfazu furujahum ba ce min furujihim ba to menene hikimar fadar min a wajen ido ko gani a wajen al'aura ko ba a ce min ba to shine abinda zamu tashi a kansa insha Allah gobe abinda muka faɗa na daidai Allah ya bamu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi